a wajen wani taron manema labarai jami'ar sdp da ke da alaman doki shugabannin jami'ar sun ma koyi fatali ne da rahotanni da wasu ke yada na cewa za ta janye dan ta na kujerar gwamna a jihar adamawa wanda ta danganta lamarin da 'yarfe yan siyasa musamman a wannan lokaci da rikicin cikin gida ke da babbaye wasu manyan jam'iyyu a najeriya jami'ar ta sdp dai ta ce ta ma shirya tsab domin kwace goro a hannun kuturu to wai ko mai dan takarar gwamna na jam'iyyar zai ce game da butun zai mara wani dan takara a yanzu wannan ko ita ce tambayar da na yi wa chief emmanuel bellan <laughs> yan shari ne kawai ah, ban janye ba don me zan janye saboda haka ina nan saboda haka muna nan kan takararmu sun ga zan ci zaɓe ne kamar dai jam'iyyar sdp ita ma wata sabuwar jam'iyya ta amp wato Alliance National Party tuni ko ta kammala fidda nata gunayen domin zaben da ke tafe Alhaji Umar Bello Jada da ake wa lakabi da Umar Calculate sauran ɗan pdp da kuma apc ne wanda mako shine ya kawo wannan sabon jam'iyyar ta anp a adamawa kuma shine ma ka tsira a matsayin ɗan takarar kujerar gwamna na jam'iyyar ya ko bayyana irin damarar da suka yi wannan ba komai bane su din ma da suke kan kujera yanzu lokacin da suka zo zuwa ba su da kowa akan kujeru sai da suka gwada wayanda suka cin nan dukansu a wancan gwamnati da ya wuce ba wanda ya kan kujera cin su ne yasa gwamnatin nan din ta samu yan kujerun din mu ma yanzu nan za mu zuba 'yan takara ne sabbi mu ma mu kafa gwamnati lokacin za mu mallaki wannan abubuwa da kake magana akwai masu gani kan cewa irin waɗannan jam'iyyu a tamkar dai akan ɓata lokaci ne kamar najeriya ba ta yi girman da za a samu jam'iyyu da yawa ba eh, kusan casa'in da wani abu ganin kan cewa wasu jam'iyyu ma ba a san su ko a suna ba eh wannan kuma ba mamaki ba ai ba ban tsammani akwai jam'iyyu akwai inda aka yi zaɓe jam'iyyu suka kai casa'in sun tsaye da 'yan takara a kowane mazaba ba ko ba gane ba kowane irin bangare akwai irin jam'iyyu da take da galibi a wajen su su suke sai da yan takara kamar mu anan ba mu shakka ko fargaba to wai koya manyan jam'iyyu ke ma kallon tashin goron zabin da ƙananan jam'iyyu ke yi a yanzu wannan ko ita ce tambayar da newa sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC da ke mulki a Adamawa Ahmad Lawal ban yi tsammani a ko wata jam'iyya a cikin jam'iyyu masu taso wannan za su kwatanta kansu da musamman babban jam'iyya na APC da kuma a jam'iyya na adawa na PDP ba saboda kasu duk lokacin da aka yi sabon jam'iyya dole ta dalo a shekarar dama ko ta dama kafin ta tallaka ta kanta har jama'a su santa don haka na ganin duk yanayin da muka samu kanmu a cikin musamman mu jam'iyya da muke mulki na APC bai tsamma ko ta sabon jam'iyya za ta zo ta buge mu wajen kaunu suna ko kuma wajen karbuwa wajen jama'a ba don haka mu mun sani duk abin da ke faruwa na yanzu na ɗan lokaci kaɗan ne kafin nan mu gane kanmu fidda kanmu daga wannan kangi da muka samu kanmu a ciki kuma siyasa aka ta gara don kowace siyasa tana zuwa da yanayin dambar wanda za a cikin ta kafin nan a je zaben general election kenan amma don haka na tabbatar maka da cewa duk abin da muka samu kanmu a ciki ba zai kawo mana cikas wajen zaben 2019 ba da ikon Allah koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da yadda za ta kai a dambarwar da za a tsakanin manya da ma ƙananan jam'iyyu a Najeriya Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.